فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو يو لهدي ومشابيو بوسع رمضان جرام الله صلى الله عليه وسلم شكرا دولة اليهود أربعين دبقي أنا أقول الله سبحانه وتعالى ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya ba mu damar haɗuwa a wannan masallaci masjid muhajiri inda muke haɗuwa domin karatu cikin littafin Allah alƙur'ani mai girma muna karatu a cikin suratul an'am mun tsaya karatun da ya gabata aya talatin za mu tashi aya talatin da tara cikin suratul an'am wanda zai zama darasi na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 وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا بين الله يبين دليلين ya tabbatar da kaɗaitakarsa da rububiyarsa Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ya taƙaita da ayyukan da babu wanda zai iya yi sai shi kamar misali sanya wato dabbobi su zamanto al'ummomi kamar yadda mutane suke tsuntsaye su zama al'ummomi kamar yadda mutane suke Allah yana tabbatar da cewa haka suke suma da tsare-tsarensu wanda ya ji haka sai ƙara nutsuwa cewa Allah subhanahu wata'ala shine kadai abun bauta idan akwai imani a zuciyar mutum kuma sai ƙara gamsar da mutum cewa lallai Allah subhanahu wata'ala shine mai iko akan komai kuma shi kadai ya taƙaita ya kaɗaita a cikin ayyukan da babu wanda ya isa yi su sai shi tun ba shi ba ba wanda zai iya tsara dabbobi masu rinka fahimtar juna tsuntsaye su rinka fahimtar juna kamar yadda jama'a suke fahimtar juna shine Allah subhanahu wata'ala ya bayyana cewa babu wani abu da ya kamata ɗan adam ya gane don ya san Allah shine Allah a cikin littafi face an bayyana to amma duk da haka waɗansu da su zaɓi saɓanin abin da Allah ya ce abi shine Allah ya ce wallazina kazzabu bi ayati waɗanda suka karyata ayoyinmu bayan dukkan bayani da muka yi daki-daki da misalai da Allah ya bayar summun to sukan kurunta ne ya kama kunnuwansu ma'ana ba sa ji ji na karɓan gaskiya balle su karɓa wa bukmun da kuma wato bebanta da ya kama haracensu ba sa iya furta magana ta gaskiya idan za su faɗa maimakon tauhidi sai su shirka idan za su ji maimakon tauhidi da sanin Allah sai su ji abun da ba haka ba aka fi shirka sai kuma miyagun abubuwa ba sa jin gaskiya su yi riko da ita ba sa ji ma cikin ji na karɓa a da yadda haka nan ba sa furtawa furtawa na yadda da kuma amincewa da abun da Allah ya ce su waɗannan waɗanda suka kurumce daga jin gaskiya suka bebance daga faɗan gaskiya fi goloma suna cikin dukkai na shirka da kafiri man ya sha illahu yudlilhu wanda Allah ya ga dama Allah ya kan bar shi a ɓace Allah ya san wanda suka cancanci ɓata ya basu cikin ɓata. wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda Allah ya ga dama yakan sanya shi a bisa tafarki mai kake haka wanda ya zama tun fil azal Allah subhanahu ta'ala ya san wannan ba shi da wata shirya tattare da shi sai Allah ya bar shi cikin nan ya ga dama waɗanda kuma dama akwai shirya tattare da su ma'ana za su zama mutanen kirki ko da an bar su haka kawai ba tunatarwa ba saƙo daga Allah waɗannan Allah subhanahu wataala yakan ɗora su bisa tafarki jikakkiya Allah ya sa mu cikin su نعم. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون الله سبحانه وتعالى قل أرأيتكم كثير يا محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتكم قائي باني لاباري سوى إن أتاكم عذاب الله أباك بنينكم cewa in atakum azabullahi idan azabar Allah ta zo muku aw atatkum sa'a ko kuma tashin alkiyama ta zo muku a gairar Allah ta da'una yanzu wani Allah za ku ringa jira inda a ce ku bani labari mana ko kuma ku duba ku duba kanku mana ku gani kin a ce azaban Allah ta doso gadan gadan kuna ganinta ta doso ku ko kuma tashin alkiyama kowa ya ga za a yi tashin alkiyama ko wanda zai je yana kiran gumaka wanda zai je yana kiran gumaka ko yana kiran bishiyoyi ko yana kiran duwatsu ko yana kiran ruwa ko yana kiran aljanu da suke haɗa kai suna zalunci da kafirci duk wannan ba zai yi a Allah ta da'una wani Allah za ku rinka kira in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi in wannan bala'i na azabar Allah ta zo ko kuma tashin alƙiyama ta zo muku kukan kira wani Allah ne duk lokacin da mutane suka ga Allah Allah kawo sauki Allah fiddamu Allah kowa Allah yake cewa amma babu wanda abunan azabar Allah zai ganta ido da ido ki kira wani Allah in kaga wani yana kiran wani Allah ba wata azaba bane kawai zolaya ne babu wani bala'i gadan gadan da ya tinkaro shi ya amma lokacin da bala'i gadan gadan ya tinkaro shi in ya kira wani Allah ya mutu yana kafiri mutuwa ma ta kama Allah ta bal iyahu tad'una ina gare shi shi Allah kadai kuke kira ya yakshifu ma tad'una ilaihi, sai ya yayi abun da kuke kiran ya yayi muku zuwa gare shi in sha'a in ya ga dama Watan Sauna ma tushrikun ta ki kuke manta ababen da ta kuke hada su da Allah wajen bauta ki ku kuna kiran Allah in guguwa ta so sai a ce Allah in Allah rasa ruwan sama sai a ce Allah Allah ake so ya kawo ruwa Allah ya soko da ruwa saboda an yi shuka ba ruwa a'a ana so Allah ya kawo sauki an ga jarrabawa kowa sai manta wani Allah da yake bauta wa koma bayan Allah haka shirke da sai bauta wa wani Allah koma bayan Allah Kusan kyale ababen bautansu su manta da su dan damuwa ta kai damuwa kowa yakan koma ga Allah haka ashe ana kiran wani ana kiran ababen bauta koma bayan Allah ne a lokacin da akwai sauki sauki yanayi amma in damuwa ta kai damuwa kowa komawa yake ga Allah yanzu misali tashin alkiyama ta doso ba ma tashin alkiyama ta faru ba alamatu sa'a al-kubra su faru mutane su ga rana ta fito ta kudu mutane su ga ya ajuju a majuju suna tun karo duk gonar da suka wuce shikenan ba abin da suke bari ruwa tafki kogi idan suka sashi a gaba suka wuce duk ruwan shanye shi suke bishiyoyi duk wata bishiya mai gani sun cinye ta sun yashe ta su shigo cikin jama'a kawai sun bi ga sunan sun nimmin ka bani adam yawa ko ta ina su ne kawai suna tafiya ban da barna yustiluna fil ard Ko hum min kulle hadabin yansilu ta ko ta ina wucewa suke wancan hanyar ko ina sun cike wannan ko mu ce taguwa ce ga ta nan ƙahatuwa tana zagayawa tana cewa ina ha illallah amma rubuta a gefen da ɗaya gefen a rubuta muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam tana zagayawa tana cewa mutane ku yi imani da Allah sani cewa waɗanda ba su yi imani da Allah ba suna cikin matsala ko mafi rinjaye sun ki su yi imani da Allah taguwa ta fito annan nasa kanu bi ayatina yin yumkinu ko kuma a ga wato wuta ta sa mutane a gaba inda suka tsaya za su yi dan kailulan bacci rana sun rasa inda za su yi ta tsaya ita ba suna dan zama kamar za su huta an yi wa kuma ta sake da duk wanda ya ga wannan ba zai kila wani Allah shine idan kuka ga abun da yake koma bayan idan kuka ga bala'i azaba ido da ido ko kuma tashin alkiyama ido da ido a gairar layi ta da'una in kuntum sadiqina ban iyahu ta da'una ina kowa kuma zai ga Allah idan ta ruwa masallaci ana ta ambaton Allah wa yakshifu ma da'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushriku na'am ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك حقيقة من أيك من ظني زوج الأمم توسع كيا النبي صلى الله عليه وسلم Wani al'ummomi annabawa da yawa sun wuce tun annabi adam alaihi salam annabawa aka yi manzanni annabi nuhu, alaihi salam annabawa daban-daban wannan su gama wasu su karyata manzannin su karyata manzonsu a halakar da su wasu su taso a aika musu manzo su ma su karyata a halakar da su a aika wata al'umma a aika mata manzo ita ma ta karyata a halakar da ita babu al'umma a ce Allah ya aika mata manzo in min ummatin illa khala fiha nabiy babu wata al'umma face mai gargadi ya hulga cikinta yana kiran mutane zuwa kaɗai ta Allah yana kiran mutane zuwa ga nisantar shirka da tabbatuwa akan ba an bauta da gaskiya sai Allah haka Allah ya ce mun aika tabbas zuwa ga al'ummomi tun kafin kai mun aika musu manzanni wa akhaznahum bil ba'sa'i muka rike su da talauci wato talauci ya zo ya babaye su lokacin da suka yi gardama ko suka kama wasu abubuwa sai aka jarrabe su bil ba'sa'i da talauci wato kuncin rayuwa talauci wadarra muka jarrabe su da cututtuka wani tayi a samu mutane cikin talauci ko kuma cikin cututtuka la'allahu yatadarra'un ko hakan zai sa su kaskantar da kai su koma ga Allah su gane Allah shine Allah wannan sunnar Allah ce idan mutane suna rayuwa sun suka take hanyar Allah yalla ya jarraba su ya ga cewa za su tuba su koma zuwa ga abin da yake kira manzannin su suke kira gare shi ya sha jarraba al'ummomi da yawa su an jarraba su da talauci mai tsanani mai kunci ya rasa abinci ya rasa inda zai sa kansa al'umma ne sallallahu alaihi wasallam ana iya jarraba yankin jama'a da irin wannan wani bangare na duniya cikin al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam a jarrabe su da talauci ko wasu jama'a a wani guri a jarrabe su da talauci ko a jarrabe su da cututtuka waɗannan abubuwa ne waɗanda yana iya faruwa al'umma ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam jarrabi bayi da cututtuka da talauci da abubuwa na na na ba daɗi Idan Allah ya ga za su tsaya su koma ga Allah Allah ya aika manzanni kuma abin da ya faru da su ke Allah yana jarraba mutane ne da wannan ko za su yi ai su koma ga Allah su gyara aiki duk lokacin da kunci yayi kunci to Allah yana jira ne mutane su tuba tuba na gaskiya su gyara aiki na'am falawla إذ جاءهم ربنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون الله فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا me ya hana lokacin da talauci ya zo ya same su wato daga gare mu muka jarraba su me ya hana ko wasu wahalhalu ko kuncin rayuwa me ya hana lokacin da ya zo ya same su tabarwa'u me ya hana su kaskantar da kai su koma ga Allah su ta tuba su kama hanyar gaskiya kafi rinjaye al'ummar da suka shuɗe in an jarrabe su da talauci wai don su koma zuwa ga Allah a in an jarrabe su da cututtuka wai don su koma zuwa ga Allah ba su ba ko da su roƙi Allah idan aka yaye kuncin sai kuma su koma abin da suke in aka zo aka sake jarrabawa idan aka roƙi Allah aka yaye cututtuka su koma kuma zuwa ga abin da suke shine Allah subhanahu wata'ala ke cewa me ya hana lokacin da wato jarrabawan mu ta zo musu ta bar tabarwa'u su kaskantar da kai mana su koma ga Allah walakin qasat qulubuhum dai ina qasat qulubuhum zukatan su sun bushe bayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malu sannan shaidan ya zayyana musu abin da suka kasance suna aikatawa shaidan yana zayyana musu abin da suka kasance suna aikatawa sai su ji kawai wancan abin da suka saba da shi shi ya fi musu su ci gaba yi sai su bar abin da ya kamata a ce sun tuba sun koma ga Allah su ci gaba da yin abin da suka saba yi wanda ke ne mummuna kuma shi shaidan yake zayyana shaidan yake kawata musu su yi ta jin cewa shi ya fi musu na'am فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مفلسون Allah subhanahu wa wata'ala ce falamma nasu ma zuci bi dogon da suka manta abun da aka tunatar da su da shi fatahna alaihim abawaba kulli shay'in sai muka bude musu kofofin kome na jin daɗin duniya wani tayi mutane sai suka shiga sharholiya suka kyale tauhidi suka kyale abubuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora su akai sai kuma duniya ta bude sai su rinka jin daɗi suna jin daɗi na wani lokaci shi kuma talala ne fatahna alaihim ababa kulli shay'in sai mu bude musu kofofin kowane abu na jin daɗi da sauki hatta idza farihu har sai an kai matsayin da suke cikin farin ciki su manta Allah suka kyale Allah suka yi farin ciki bi ma utu da abin da aka ba su mun shagala akhadnahu sai mu kama su baghtatan ba zato ba tsammani nan take wa idahum mublisun sai ga sunan suna cire tsammani daga rahamar Allah da sai kaga sun cire tsammani daga samun sauki sun cire tsammani daga samun rahamar Allah saboda lokacin da aka jarrabe su da kunci ya kamata su wasu gyara su koma ga Allah ba su yi haka ba lokacin da suka samu walwala cikin da kawai sai suka koma sharholiya Allah ya kara buɗa musu suna cikin sharholiya kuma sai ya kama su ba ba zato ba tsammani ko ga sun wayi gari fa idahum mublisuna ayisuna suna cire tsammani daga rahmar Allah Allah ya kiyaye فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا sai kaga an yanke wato an yanke bayan mutanen da suke azzalumai yankan baya shine an ƙare su an gicce su waɗannan kamshi kenan sun mutu duk al'ummar da ta kai makura wajen ɗagawa ga Allah sai Allah subhanahu wata'ala an aiko mata dukkan ayoyi da ya kamata ta riƙe ta bi Allah kin ta kauce ta ibin Allah Allah subhanahu wata'ala sai jarrabe ta kuma ta hanyar ba ta dama da walwala tana tsakiyar holewa Allah ya kama ta ba ta ta ba zato ba tsammani yasa idan mutum yana sabon Allah kuma ni'ima tana karuwa ana jin tsoron sha'ani asali sabon Allah yana sa ni'imar Allah ta gushe saboda idan ni'imar Allah ta gushe ya samu kunci wataƙila zai nadama ya koma ga Allah amma ga sako ga rashin jin Allah kuma ga walwala wannan jarabawa ce da duk wanda yana saba wa Allah kuma yana cikin walwala akwai jarabawa ta tare da shi eh, da wuya ne in ba abu ne tsayibatun eh, fi hayatin bari wato abu ne sun cinye daɗin su a iya su ta duniya fi hayatin duniya wato a rayuwarsu ta duniya idan idan mutane wasu suna buɗe musu abun iya daɗi da taɓa wani abu da suka yi ko na alkhairi ko na wani abu na duk gaba ɗaya ladan ya haɗu cikin daɗin da suke da walwala shi kenan a kotsa ya dabirul da ladina zalamu idan aka yanke yankan baya aka yanke su gaba ɗaya cikin cikin sun riga sun halaka Allah ya kiyaye ne Allah subhanahu wataala yana jarraba bayi in ana cikin kunci a koma ga Allah in ana cikin walwala a san Allah a ci gaba da bautawa Allah ta'arraf ila Allah fi rafa ya fi shidda komin walwalan da mutum ke ciki ya san Allah shine Allah da kuma kiyaye dokokin Allah subhanahu wa ta'ala qata adabirul qawmil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ce godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda duk wanda yake jin zai yi shegantaka in ya gama shegantakan Allah ya gama da shi an ce fa qati adabirul qawmil ladina zalamu ya zama ko sauran zuriyarsu ba a bari a baya ko sauran su ba a bari a baya ba sai dai a yi wasu sabbin mutane a misali ashabu sabt waɗanda suka ƙetare iyaka ranar asabar suke aka haramta musu sabunan farautan kifi suna kifi ranar asabar lokacin da suka yi azaba ta zo ta mamaye a garinsu komai ba bari har abun da suke kiwo na dabbobi sai da aka kashe da aka halakar da shi abun da suke kiwo na dabbobi ma in dai yayi mu'amala da waɗannan al'umma shi ma an gama da shi tsuntsun da yake rayuwa a garin ma wanda ba na kowa ba shi ma shi da aka da shi saboda haka faqoti adabirul qaumin ladina zalamu kenan komai nasu ya kare gaba ɗaya, in ga wasu mutane a doron gasa to ba su da alaka da su Sani ne shi ne faƙoƙa ya dajirul ƙaumin zalamu idan aka yi haka Allah ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin ta talike Allah ya kare mu daga fadawa halaka قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون الله سبحانه وتعالى يقول أرأيتم سيدة يا محمد صلى الله عليه وسلم أرأيتم باني لا باري من أو قلوب من قبني إن أخذ الله سمعكم yau idan a ce Allah ya rike jinku kunnen mutane a fito kawai ba a ji kuma mutane su zama to ba sa ji ba sa jin me suke faɗa ba sa jin me wani yake faɗa wa abu kun ko Allah ya rike idanuwan ku ganin wa khatama ala qulubikum Allah subhanahu Ta'ala ya rufe a bisa zukatan ku ba kwa iya cino abun da za ku yi mai kyau mutum ya tashi gari ya waye da safe zuciyarsa ta raya masa shin akwai abubuwan da ya kwana na jiya na aikin alkhairi ko sana'a ko kasuwa ko aikinsa ko sauransu idan ya kwana yau wancikiyar zuciyarsa da kyakkyawan tunaninsa yake tuna masa ya dora akan wancan abun ya kari wancan ya dora wani amma idan Allah ya rufe zuciya mutum ba zai tuno ma jiya ya yi kaza ba idan haka balle ya tuna dorawa a kai shine ka tambaye su mana a ra'aitun ku bani labari mana in akhadha Allahu sam'akum in Allah ya rike ku ya rike kunnon ku jinku ba a gani ba a ji ko a wayi gari kowa baya jin dan uwansa rayuwa ta shi da bala'i wa absarakum Allah ya rike idanuwanku a kowa baya ganin dan uwansa sannan wa khatama ala qulubikum Allah subhanahu ta'ala ya rufe akan ku idan har Allah yi wannan man ilahun ghairullahi atikum bihi waye wani abun bauta ba Allah ba da ya ishe zo muku da su in Allah ya rike ji ba wanda ya sai zo da shi in Allah ya rike gani ba wanda ya sai dawo da shi haka in Allah ya rufe a zukata ba wanda ya sai buɗe zukatan su fahimci abin da suke ciki waɗannan gabbai su ne ko ina yawanci Allah kan ambato su a jere inna sam'a wal basara sai ce wal fu'ada kullu ulaika kana kana anhu mas'ula saboda su uku nan su kowane ɗaya in babu shi to akwai nakasu a tattare da mutum dan mutum baya ji ko mutum baya gani ko mutum bayi da tunani wanda yake mai kyau ko kawai inda yake eh, to shi kenan ya samu jarabawa ta rayuwa wanda wanda ba shi da lafiya na tabuwa ai zuciyarsa ne ba ta cino masa cewa nan gurin bai kamata a zauna a gurin ba nan gurin ba gurin zama ba ne sai zai zauna inda ba gurin zama ba sai dai abin da ba shi ya kamata a yi da mai zuciyarsa ta rufe baya bai da tunanin da ɗan adam yake da shi shi yasa inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana an Mas'uula, mas'ula da su ne gaɓoɓi masu girma a jikin mutum zuciya ita ce babban gaba ne babu wata gaba face zuciya ke juya idan mutum ya tuna bari ya ɗau abu da zuciya ta tabbatar ya eh tabbas ɗauki sai ya kai hannu amma hannun yana aikin da zuciya ta ce yi haka ita ta juya hannun ya je ga ɗauka haka ita take juya hannun ya kai ga ajiyewa ita take sa mutum ya tashi tsaye in yana zaune zuciya ne yake cino ta bidan tashi zuciya idan zuciyar mutum ba ta wannan to yana cikin wahala a zaune ba zai iya tashi ba ko da zuciyarsa ta rufe ba tunaninsa shine yanzu ya tashi don ya samu hutawa ba tunaninsa shine ya tashi ya tafi ba ba tunaninsa in ya zo tsallake hanya ya jira ba a so da zuciyarsa ta rufe haka wanda yake da rashin lafiya na taɓuwa yana iya hawa titi ba tare da duba ko ina ba da zuciyarsa ba ta tuna masa cewa yanzu a duba balle idan su duba shi yasa Allah subhanahu wataala kullum ya inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ya fara da qulub to da yana fara da sam'a sai basar fu'ada shayin sai lahun qulubun to da anan haƙiƙanin tauhidin ake nema ga waɗanda suka rasa farkon abu shine zuciya ta wanku wa inna fil jasadi mudgha idza saluhat salaha al jasad idan zuciya tawanku ta samu tauhidi ta samu aqida shikenan jiki duk gaba ɗaya zai kyau ya sai can sai ce lahun qulubun la yafqahuna biha sai fara da wannan yana magana akan mutane da yace ƙarshe ma ta ilhum illa kal an'am ta ce a abar wanda zuciyarsa ba ta da ɗaukan alkhairai ko ɗaukan aƙida ta tauhidi da tabbatuwa akan gaskiya shi kawai wannan ya fi dabbobi bata haka Allah subhanahu wata'ala ce muna kul eh, ara'aytum eh, kace da su mana kuma ni labari in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum waɗannan uku in Allah ya rike su ba da yake dawo mutum da su da in Allah ya dawo da su man ilahun ghairullahi atikum in kaga a nan duniya misali in mutum ya samu jarrabawa na rashin lafiya daga ɗaya daga cikin gaban nan ku samu masu magunguna gangani a magunguna ana neman agaji gurin Allah da an yi sa da kunnensa ne amma ya dawo kunnen ya warke ko da jininsa ne amma ya warke an masa aiki a ido ya warke an masa aiki a kunne yanzu yana jin komai a an masa aiki a zuciya in zuciyarsa tana tana motsa da ya dace amma in ya kai ga Allah subhanahu wataala ne ya rike waɗannan ba ne dawo da su shi Allah don haka man ilahun ghairullahi atikum bihi waye wani abun bauta ba Allah ba da ya isa da wani waɗannan Allah ya ke su kai kun nusarrifu al-ayat Allah ki ka duba yadda muke jujjuya ayoyi muke sarrafa ayoyi yanzu duk qur'ani duk daga fatiha ta kitab da aka faru ka aje kawai ka aje su a gefe ka kawai daga farkon sura nan zuwa nan duk wanda Allah yake sarrafa ayoyi daga iya wannan suran kawai farkon ta zuwa nan kai daga iya ayoyin jiya zuwa yanzu ka duba yadda Allah ke sarrafa ayoyi shine Allah ya anzur kaifa nusarrifu al-ayat ka duba kaifa nusarrifu al-ayat yadda muke sarrafa ayoyi a faɗi wannan don mutum ya gane cewa Allah shine Allah a so a faɗi wancan da wancan salon don a gane Allah shine Allah a faɗa da irin wancan salon don a gane Allah shine Allah anzur kaifa nusarrifu al-ayat ka duba yadda muke sarrafa ayoyi thumma hum yasbihu amma su kuma ina yasbihu bi ma'ana ya'dilu suna karkacewa suna bauɗewa thumma hum yasbihu sai ga suna suna bauɗewa suna karkacewa a faɗi wannan a ce eh, a duba wannan Allah shine Allah ayi kaza a buga misali wani sai da abun da yake jiki da sam'a da basara da fu'ad duk a cikin a buga misali da wasu halittu a buga misali da sama da ƙasa a buga misali da kaza duk wannan Allah yana sarrafa ayoyin ne don a gane Allah shine Allah amma ina kunzur kaifa nusarrifu ayati kuma hum yasrifun amma su suna nan suna ta bauɗewa na karkacewa da an taro aya ga tunan yawan kuma mutum ya bi ya karkace sai muke Allah ya kiyaye قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون Allah subhanahu wa ta'ala ce kul ara'aytakum kace da su mana kun ku ku ganin ku ne ko ku bani labarin lamarin ku mana in atakum azabullahi yaya lamarin ku zai kasance in atakum azabullahi baghtatan aw jahra yanzu idan azabar Allah ta zo muku baghtatan ba zato ba tsammani au jaharatan ko kuma ta zo muku gadan gadan baghtatan ba zato ba tsammani ko kuma jaharatan ga ta can an san tana zuwa tana isuwa tana isuwa yaya kuke tsammani yaya lamarin ku zai kasance bayan da lamarin ku zai kasance sai rudani zo wani lokaci aka yi wata irin rudani wai wai ga wani menene masu nan wani ciwo da aka rinka faɗansa wai a sha gishiri ne ko a gola eh, abuna wai ta taho wai kowa ya tashi ta taho wai abuna eh, wa gari da safe suna tsaye a wani gidan mai wajen cikin boci eh, kafin a shawai kawai ga wani suna waya an ce tana yola kuma ta so arewa gaba ɗaya ta rufe yana wa. wani ko da ba suke waya na tabbatar masa cewa an ce tana da tana taho ka kaga wannan rudani to an bato yanzu wannan gadan gadan kenan ta taho inda gaske ne ba sanan mutane suka rinka kwana suna zuwa kansu ruwan gishiri suna shan ruwan gishiri wasu suka halakar da kansu wasu suka kansu cikin damuwa a cikin wannan babu dalili babu wani dalili daga masana lafiya babu dalili daga ainihi. babu dalili daga hadisi haka kawai da ka kawai da ka dima wani irin imuwa shine yanzu idan azabullah azabar Allah ta muku wancan ibola an ce eh, bala'i ne na na annoba ba kawai aka rude aka ta yin abun da ba shi ne Ko in ta zo muku baghtatan ba zato ba tsamani ko kuma au jaharatan ko ta zo muku gadangadan ga ta nan tana tahowa kuna ganin ta kuna shiri don tinkaranta hal yuhlaku illa al-qawmu zalimin na tsamani akwai wanda za su halaka ne in ba mutane azzalumai ba duk wanda ya rasu a cikin annoba in ne mai imani ya halaka ba amma azzalumai masu shirka da azzalumai masu miyagun ayyuka sun sun halaka cikin annoba sun halaka kenan halakaku kenan hal yuhlaku illa alqawmu zalimun haka su azzalumai halakaku ne idan suka halaka cikin bala'i na annoba amma muminai in suka halaka cikin ban annoba shahada ce gare su lakin shi yasa annoba ta zama alkhairi ga muminai domin duk wanda ya rasu a ciki zai zama shahada ka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nursilul mursalin wa ma nursilul mursalin illa mubashirin wa فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين بما أيك منزلني face su zamanto mubashirina masu albishir ga duk wanda ya bi Allah zai samu wato shiga aljanna wa na kuma suna masu gargadi wanda duk bai bi Allah ba suna masa gargadi zai je wutar jahannama Allah ya kiyaye haka manzanni ba ma aika su face su zama haka su manzanni aikin su albishir ga wanda ya yi aikin alkhairi cewa in ya rasu yana aikin alkhairi mumini makomarsa aljanna Allah ya samu ciki kullum suna gargadi kar fa ayi kaza kar ayi kaza in an yi kaza aka mutu ana yi ba a mutu ba a tuba ba ko kuma rota ne kullum aiki manzanni ke abu ne sun mubashiri ne suna ba da albishir sannan kuma munziri ne suna gargadi kar a yadda ayi kaza akwai matsala ayi kaza akwai rahama Aikinsu su kenan manzanni Daga suna farko ƙashin bayan da a wasu shi ne tauhidi irin mutane zuwa ga ta Allah subhanahu wa Kowane manzo in ya zo zai ce wa jama'arsa a bi Allah a bautawa Allah shi kadai. Malakum min ilahin ghairu. Ba ku da wani abun bauta in ba Allah ba. Kowane manzo in ya zo kira yake zuwa ga tauhidin al'uluhiyya. Ya nusar da mutane zuwa ga tauhidin rububiyya wanda shi ne matakala zuwa tauhidin uluhiyya. wato kiran mutane ke zuwa ga tauhidul uluhiyya kowane manzo haka albishir kuma yake in an rike tauhidi aka bi Allah ya shiga aljanna ana gargadi kuma suna gargadi in fa an kauce ba a ji Allah ba za a shiga wuta Allah ce faman amana wanda duk yayi imani ba aslaha ya kyautata aikinsa domin Allah wanda duk yayi imani ya kyautata aikinsa domin Allah to fala khawfun alaihi babu tsoro a kansu ranar da za su mutu domin abun da suke gani na mala'iku bai ba su barazana mala'ikun rahma wanda duk yayi imani wa aslaha kaga al-iman was salam shine al-iman wal amal salih imani da aiki na kwarai imani kadai babu aiki na kwarai bai yiwuwa imani ma baya zama imani sai ya gwamu da aiki na kwarai aiki bai zama na kwarai sai an gina shi akan imani don haka man amana wanda ya yi imani wa aslaha sannan ya kyautata aikin domin Allah ma'ana ya aiki na kwarai aiki na kwarai kuma shine aikin da aka yi bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka man amana wa aslaha ala khawfun alaihi babu tsoro a kansu lokacin da suke fuskantar lahira ba za su ji tsoron abin da za su je gare shi ba wala hum yahzanun kuma ba sa baƙin cikin abin da za su bari a baya a duniya idan mutum ya zo rasuwa yana barazana da tashin hankali na bai san inda zai dusa ba sannan kuma yana cikin damuwa da tashin hankali na abin da ya bari a baya ko iyalai ko yaya ko aminai ko sana'o'i ko jari ko kayayyaki ko dukiya ko me ya zo da rasuwa wannan ke suke sashi bakin ciki ko kuma in ya zo da rasuwa barazanan abin da yake ganin inda zai dosa suke tashi tashi hankali kama faman amana wanda ya imani da albishir inda da manzanni suka bayar da kira da suke zuwa ga tauhidi da sauran wanda suke karantarwa bayan manzanni wa aslaha ya aiki na kwarai kyautata aikinsa domin Allah to shi kan wannan da irinsa gaba daya fara khaufun alayhi babu tsoro akan su in sun zo rabuwa da duniya ba za su ji tsoron ina za a je ba ba za su ji tsoron me ya makoma su ba wala hum yahzanuna sannan ba za su yi in cikin abin da za su bari a baya ba don abin da suka hango za su ke gare shi ya ninninka duniya da abin da yake cikin ta نعم والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون الله سبحانه وتعالى والذين كذبوا بآياتنا waɗannan da suka karyata ayoyinmu ya masu humul azabu azaba za ta shafe su bi za azabu ya amfani da ya ko ke ɗauka tun da ɗan shafa ne yana da kan ba damuwa a ya masu humul azabu za a tsunduma cikin azaba ana shiga azaba sosai bi ma kanu ya saboda dalilin fita daga tafarkin Allah da suka yi al al-khuruj an ta'atillah fita daga tafarkin Allah saboda haka Allah subhanahu wataala ce azaba za ta jadume su da masu sun kwata da dume su ma'ana za su tsundu masu cikin ta Allah ya kiyaye. Kula a kulu la kun di kwaza inu zuwa wala a lamu zuwa wala a kulu la kun malak. In attabi'u illa ma yuha إليه قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون الله سبحانه وتعالى يقول كبير يا محمد صلى الله عليه وسلم wannan sura ce makiya wato sura ce makiya wanda farkon da awar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu mushrike ne zalla ake kira ba ba maganar munafikai da za ka ga kiran kawai ana so a tabbatar da mutane a kan su ma fahimci Allah su fahimci addinin Allah da su fahimci matsayin Allah su gane haƙoƙin Allah ya suran a cike take kawai da maganar tauhidi haƙƙin Allah saboda lokacin da'awa ce makiya lokacin da'awa madaniya aka samu abubuwa da yawa sun fito a wannan lokaci sannan hukunce hukunce Allah yana ta tsara hukunce hukunce amma nan da'awa ce makiya kawai tsantsan kira zuwa ga tauhidi ko ne hakkin Allah kawai a fi babu wani kullu a lakum indi khaza'inullah ka ce da su ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la a lakum indi khaza'inullah ko ban ce muku dama taskokin Allah gare ni suke ba suna tuhumar ka ce kai don Allah ne amma ya kake cikin talauci ya kake zuwa kasuwa a bar mu wani mu je kasuwa in dai Allah ne ya yi ko kuma ka je kasuwa ya kake kiwon dabbobi me za ka yi da su saboda haka sai ya zauna kawai kenan shi ai mutum ne kamar su amma Allah ya fifita shi da manzanci dan sallallahu alaihi wasallam dukkan ɗabi'un ɗan adam ne da shi amma Allah ya tsaga daraja Allah fifita shi akan kowa babu mutum kamar su sallallahu alaihi wasallam ba a yi ba kuma ba za a yi don a riga an gaba Waka Allah subhanahu wata'ala ce ka ce da su la aqulu lakum indi mai kai ban ce musu ba ma taskar Allah a gare ni take ba ni kawai dan manzo ni kawai dan sako manzo ne na Allah amma arzikin Allah na sani yakan azurta wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama haka su sun ɗauka to tunda shi dan saƙo ne daga gurin Allah to ya za a yi kuma yake ta kafar mayan har sai ya yi kasuwanci ya samu in sarrafa har sai ya yi kiwo ya samu kaza kawai kuɗi ya zuwo mana daga sama daga hanyoyi daban-daban mali hazar rasul ya kulu ta'ama wa yamshi fil aswa suna cewa mali hazar rasul kawai irin manzo ne ya za a ce manzo ne shi amma ya kulu ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswa wato har abinci ma bai kamata a yana ci da tunda shi manzon Allah ne amma Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar ai ba mu aiko manzanni kami kafin kai ba illa innahum la ya'kuluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq kace duk manzanni da aka aiko kafin annabi sallallahu alaihi wasallam wasu su yan kasuwa ne wasu su masu sana'o'i ne suna kuma cin abinci dukan sannan suna tafiya kasuwanci suna mu'amala da mutane to me yasa na ta shi za a ce me yasa yake cin abinci me yasa yake tafiya kasuwa dawlanu zira alaihi malakun wa yakuna ma'ahu nazira aw yulqa ilayhi kanzun aw takun lahu jannatu ya'kulu minha wa qala zalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura suka ce me zai hana aiko mala'ika tare da shi yana gaskata shi in ya isar da sakon Allah mala'ika ya tabbatar aw yulqa ilayhi kanzun ko ku aje ko wani taskan dukiya a gidansa zai zama shi kan ba ruwansa da neman kuɗi shi zai rinka ɗauka yana kashewa auta kun lahu jannatun ya'kulu mina akwai shi a samu gonarsa daban ce kawai a ko da yaushe tana da amfanin gona ko zai je ɗebo ne abinci ba saya saya ba ko yana da gona ta musamman inda shi zo da ce kawai ina ba abun da kuke bi ko mumine da kuka yi imani da shi illa rajulan mas'ula face kawai wani mutum kuke bi mas'ulan wanda aka masa sihiri bai ma san me yake fada ba wannan sun jefi annabi sallallahu alaihi wasallam da magana mun haka suna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa yake yin hidimomi irin na mutane shine Allah ya ce kul ka gaya musu la aqulu lakum indi khaza'inullah ni ban ce muku dama taskar Allah abu ne na take ba wala a'lamul ghaiba ban ce muku na san gaibi da wannan ke nuna annin sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi wanda yace annin sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ya ɗau hakkin Allah ya bawa annin sallallahu alaihi wasallam amma Allah yana sanar da shi abin da ya ga daman ya sanar da shi na gaibi in Allah ya riga sanar da shi wannan bai zama gaibi ba a wani domin Allah ya riga sanar da shi a kuma za a iya samu ba wanda ya sani a duniya sama da ƙasa sai shi kadai amma Allah ne ya ga daman sanar da shi amma bai san gaibi na Allah ba yawa wala a'lamu al-ghaib wannan nassin al-qur'ani kuma ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ya kare ta ayan qur'ani Allah na ta qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah kuma ce ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi ya dau haƙƙin Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk akwai haƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai haƙoƙin Allah ba wanda ya isa ya ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda Allah ya so kai a cikin mutane mutum ya ce yana son manzara Allah sallallahu alaihi wasallam iya da sahabbai ma suka so shi babu yasa aka yi su zamanin sa suka zama a kewaye da shi da za su iya ba da rayuwarsu da kominsu da dukiyarsu da komai don rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kawo kawai wani mai son soyayya boyayya soyayya aka aje a wancan lokacin ba wanda in aka ce a fita zai zai zagaya ya nuke ba a yi ba a yanzu mutum akan kuɗi sai bar soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so na gaskiya akan wani abu sai mutum ya bar soyayya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to su sahabbai so ne na gaskiya yawa a mutane babu kamar soyayya son annabi sallallahu alaihi wasallam da girmama shi ya daraja shi ya jin cewa shi shi haka ba su ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi tunda sun san Allah ya faɗa قل لا أعلم قل قل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب الله سبحانه وتعالى عالم الغيب fala yuzhiru ala ghaibihi ahada Allah shine alimul ghaibi masanin ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan Allah bai bayyana wa wani mutum gaibinsa ba bai bayyana gaibinsa ga wani ba yace illa man min rasulin sai wanda Allah ya yarda da shi daga cikin manzanni shine manzo sallallahu alaihi wasallam misali Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanar da shi wani abu illa man taba min rasuli fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada shi kuma kafin a sanar da shi wani gaibin sai an sanya masu tsaro ta gabansa da bayansa kar wani ya shigar da wani abu a ciki haka Allah yana sanar da manzonsa abin da ya ga dama ya sanar da shi na gaibi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a madina ana sariyat mu'tad bi muharabati rum yana ba mutanen madina labari yana zaune tare da su yana ta ga abin da yake faruwa can zaid ibn harisa yayi shahada gashi nan ina ganin su zaid ibn harisa yayi shahada sannan ja'far ya karbi tuta ja'far yayi shahada abdullahi ibn rawaha ya karbi tuta ibn rawaha yayi shahada wannan nisan duniya suke can suna yaƙi a sallallahu alaihi babu wannan wayoyi da aka juna babu komai haka kawai yake gaya musu ga abun yana faruwa shi kana bawa labarin mutanen madina abin da suke tare da shi da waɗanda suke uzuri ya tsare kaga wannan Allah ne sanar da shi wannan abu shi kuma ke gaya musu haka idan Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya abun da ya san gaibi da abubuwa da yawa ba su faru ba sai kaga ya je wani guri da kansa sai zaman to kuma hakan kamar yanzu misali mutanen ƙwa'i suka zo suka ce suna son ya zo ya karantar da su addini lokacin da ya tafi ce an shirya matasa waɗanda za su jefe shi da duwarwa da ya san dai ai ba zai je abun da suka shirya a ɓoye ne shi bai sani ba suka yaudare shi abunan yahudu a banu banu kainuka sun yi shi banu nazir suka yaudare shi suka gayyace shi ya zo suka nuna masa gunda zai zauna ashe an sanya wani mutum a sama da katon dutse in Allah sallallahu alaihi ya zauna ya turo dutsen ya fado kansa don su halakar da shi Allah sallallahu alaihi suna ya zo ya zauna sai da ya zauna mala'ika jibril ya ce masa matsa a guri sun aje sun yi dutse kaga bai san da ya san gaibi bai kamata ya zauna ba ya taho ba yahudiya ta ba shi cinya masmu abin da ya fi so shine naman cinkiya ko musamman cinya kafar gaba eh, to amma da suka ga haka haka yake so sai suka sanya dafi a cikin wanda su suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abinci ga sahabban sana Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka wani kauli yana cewa ya datsa da hakorinsa haka kuma shi naman yayi magana yace ana masu an an sa dafi a cikina ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da hakorin sai dan samu illa a riwayar da aka ce ya sa haƙorin. a riwayar da bai sa hakorin sa ba a kawai aka ajiye naman ne annabi sallallahu alaihi zai dauka sai naman yace an samu dafi a cikina da faffen nama yayi magana a to da ya san an sa masa dafi da sun gaibi kenan kaga an yi abun baya Allah ko bai sanar da shi ba haka Allah subhanahu wataala yana sanar da shi abubuwa amma an yi magana su Abu Jahl sun yi magana baya nan yana zuwa yake musu naji kun ce kaza kun ce kaza kai ka ce kaza kai kuma ka ce kaza kai ka ce kaza kaga wannan gaibi ne da Allah ya sanar da shi don haka Allah yana sanar da shi gaibin abun da lokacin suka ce kai wannan manzo ne mun tabbata manzo ne lokacin da muka yi wannan magana babu wani mutum tare da mu wanda ya ji ya tashi balle mu ce ya haɗu da shi amma sai gashi yazo yana maimaita mana wannan ga abin da yake wannan ga abin da yake mun tabbata manzo ne amma ba su imani Za ka wala a'lamul ghaib ni ba san gaibi ba ka bayar musu wannan in ji Allah da wasu sun yi zurfafa sai suka wuce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi haƙƙin Allah in an bawa annabi sallallahu alaihi wasallam haƙƙin Allah an zalunci Allah domin annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi manzo ne daga Allah amma khatimun nabiyyi ne amma babu dan adam da ya kai shi daraja kai duk halittan Allah shine sama gaba ɗaya amma ko bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da to ka dau haƙƙin Allah a bashi ce wala aqulu lakum inni malak kan ce muku ni mala'ika ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ita shi mala'ika bane aikin mala'iku ya takaita gurin mala'iku in attabi'u illa ma yuha ilayya ni kawai ba abun da nake bi sai abun da aka yi wahayi zuwa gare ni Allah ya masa wahayi i kaza shi zai Ba kaza bari da yawa suwa ne kaza shi zai yi suwa ne kuma ka ce musu kaza kullum wahayi kawai yake jira in dai an so masa da wahayi sai ya isar inda aka ce wannan ba wanda yake hana shi wannan maka shi aikinsa kenan haka Allah ya yi shi kuma haka Allah ya aiko shi maka in biyu, illa ma yuha ilai kul hal yastawi al-a'ma wal basir kace da su shin al-a'ma wanda baya gani wal basir da wanda yake gani nasu daidai ne duk ake gani zai tafi yana ganin gabansa kuma baya gani baya ganin gabansa Tafiyansu ba zai zama iri ɗaya haka ne wanda yake kan shiriya ya rike addinin Allah ya yarda da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatu akan tauhidi zai daidai da wanda yake shirka ya zaci kafirci da miyagun ayyuka da tsafe tsafe ba za su daidai haka ba za su taɓa yin daidai ba afala ta tafakkaru shin ba za ku yi tafakkuri ba ku yi tunani ba da kwakwalwanku ku kuma yi tadabburi da zukatanku ku gane Allah shi ne Allah wannan bayanan duka kawai ana yin su ne haka kawai ba a gane cewa maganganu ne na Allah a tsara maganganu irin wannan a kawai yake tsara wannan mutane sai Allah subhanahu wa wannan maganganun Allah ne kawai ka afala ta tafakkaru shin yanzu ba za ku yi tafakkuri ba ku gane Allah shi ne Allah Allah ya ba mu iko ne والله تعالى أعلم إن شاء الله أنا لا يدرك في نجوى za mu ci gaba da inda muka tsaya mana bautar lafiya Allahumma barik ala Muhammad wa ala وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم Allah ba su ayyuka masu albarka waɗanda suka kawo kaya Allah kawo ciniki mai albarka da duk marasa lafiya Allah su wa wata ba su lafiya da dukkan waɗanda aka ambaci bukatunsu daban-daban muna fatan Allah su wa wata ala biya kowa bukatunsu na alfai Allah ya gafarta mana kurakuran mu damuwoyi Allah ya yi mana matsaloli da suke faruwa gurare daban-daban Allah kawo mana saukin su Allah ya kare mu da kariyarsa daga shirin masharanta. Allah masalli ala wa ala Muhammad kuma salli ka ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa inna ka hamidu nufi. Allah mabarik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barak ta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa inna ka hamidu majid. Allah masalli ala Ali Ibrahim wa ala Ali Muhammad. أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وأدم الأمن والسلامة في بلادنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم احفظ لنا أهلنا وذرياتنا واحفظنا وإياهم من كل سوء ومن كل شر ومن كل مكروه ونجعلك في نفور أعدائنا وأعداء وأعدائهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومن كل شر إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جديد سبحان اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعاتب رقابنا ورقابهم ورقاب أمهاتنا وذرياتنا وأهلنا وآبائنا وأجدادنا وزوجاتنا من النار في هذه الأيام المباركة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك